وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيغ بدا كرتمنا لتاف الأدب المفرط لتاف الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بربزبة الجوفي البخاري رحمه الله أساتن آه، دي قبات آه، من كرنت حديثي نا صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما wanda ya kunshi bayanin cewa yana daga cikin manya-manyan a mutum ya zargi mahaifansa ya la'anci mahaifansa sahabbai sai suka yi mamaki ta yaya haka zai kasance sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya musu bayani da cewa mutum ne zai zagi baban wani to shi wannan wani sai ya zagi babansa sakamakon ya zagi babansa to ƙarƙashin haka za mu fahimci a saddu zari'a wato toshe dukkan wata kafa da za ta bayu zuwa ga samuwar abin da bai halatta a shari'a da wajibi ne tsare wannan kafa'i kamar yadda zagin mahaifin wani zai bayu zuwa game zuwa ga zagin mahaifinka to sai ka kokari ka toshe wannan kafar da za ta bai zuwa ga a zagin mahaifinka saddu zari'a toshe dukkan wata kafar da za ta bai zuwa ga afkuwar abin da shari'a ba ta yadda da shi ba zagin gumaka laifi ne ba laifi ba ne abin nema ne abin ayaba maka ne ka zagi gunki to amma sai zama da zagin gunki zai bayi kuma a zagi Allah zagin Allah yana halatta baya halatta to sai aka hana ka zagi kuma ka domin kada a zagi Allah wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi waɗanda suke bautatawa suke kira ba Allah ba idan kun zage su sai su zagi Allah da wannan ah, saddu zari'a ke ah, wanda ah, ibin qayyim cikin littafinsa ilamun muwaqqi'in a rabin alamin ya ambaci fuska 99 game da tabbatar da bigire wurin zaman saddu zari'a a musulunci wato musulunci ya baiwa saddu zari'a mahalli babba wurin zama mai girma to wajibi ne kula da wannan eh, domin kula da saddu zari'a to yakan bayuwa zuwa ga tabbatar da ababen da ya kamata a tabbatar da kuma kore ababen da ya kamata a ce an kore su eh, an gane eh, sannan kuma a lafazin shi a imam al-bukhari cikin al bukari a kitabul adab cewa yana daga cikin mafiya girman manya-manyan laifuka to kaga a nan sai mu samu sakamako kan cewa yin hakan daga cikin mafiya girman laifuka yake saboda wacce ruwaya da take cikin sayi bukari ko da wannan ruwayar an ce minal kaba'ir haka da ruwayar imam muslim cikin uh, sayi muslim kitabul iman cewa min al-kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuka to ruwayar imam al-bukhari cikin sayi bukhari kitabul adab cewa min al kaba'ir sai ta bayyana maka cewa abinda ake nufi da manya-manya a mafi girma to daman uh, laifi akwai mafi girma akwai me akwai babba an gane da kyau Ah, sannan akwai kuma as-sagair ta fuskar yanayin su laifuka ne ah, amma duban wanda za a sabawa ai babu laifin da yake karami eh, duban Allah subhanahu wata'ala babu laifin da yake karami wanda za a ce wannan laifi ne karami ah, dukkan wani laifi inda ya kushi sabawa Allah to babban laifi to amma la'akari da su yanayin laifuka din domin shi ya bayu aka samu akbarul kaba'ir sannan aka samu alkaba'ir sannan kuma aka samu as ah, wannan gina ah, sannan ah, ƙarin bayani kan wannan akwai yanayin da shi zagi yakan halatta an gane ga mutumin da an riga an san fajiri ne Eh, kuma fajircinsa ya fito fili eh, wanda ba zai gane an nasiha ba ba zai karɓi nasiha ba to idan yanayi ya hukunta a zage shi to na an iya zaginsa yayin da ya saba wani tsari na Allah subhanahu wa ta'ala an iya zaginsa an gane? Eh, wanda abdullahi bin umar radiyallahu anhuma kamar yadda hadisin yake cikin littafin sayi muslim asalinsa yana cikin bukari a manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ari wasallam yake cewa kada ku hana mata zuwa masallaci mana idan mata yi sun bukaci zuwa masallaci kada ku hana su a wata ruwaya idan matar ɗayan ku ta nemi izinin ta je masallaci kada ya hana ta la tamnu ima Allah masajid Allah duk da yake a ruwaya cikin sunani abi daud sai manzo Allah ce wa buyutuhunna khairul lahum su yi sallah a gidajen su shefa alkhair wannan ziyarta siqat dama shi al abu daud yana daga cikin abin da yake kadaita da shi daga cikin ashabul kutub sitta ziyarta siqa wato ƙari ta wata hanya ta hanyar wani amintacce da ya aka samu wanda rugowar fiqat ba su ainihin ambaci wannan ƙari ba to shi yakan kaɗaita da wannan daga cikin ashabul kutubis sittah to kaga a wannan ruwaya ta cikin sunan abi dawud manzo Allah ce mai yin sallar mata a gida ta to amma tun da ya ce idan matan sun nemi za su je kar a hana su to sai bilal bin abdullahi bin umar matarsa ta nemi za ta je sai hana ta a wata ruwaya cikin sai muslim aga ce waƙit wanda waƙi shi ma dali na abdullahi bin umar ibn hajar rahimahullah cikin fatahul bari yace zai iya dokan kowannan su hakan ya faru ga shi wato ya faru ga bilal kuma ya faru ga waƙit duk da yake ne mafi yawan ruwayoyi sun nuna wanda abin ya faru da shi ne wa bilal ah, ya ce ina ce da kai manza Allah ce kada a ainihin hana su ke kuma kana ce za ka hana ta shi kuma ba wai ya yi hakan ba ne a babi na ne na musa maganar manzan su a ya yi hakan ne a babi na toshe wata kafa da za ta bayi mai zuwa ga abin da yake mai dace ba sai ya ce sai ya zage ni da wani irin zagi tun da nake ban taɓa jin irin wannan zagin ba a ruwaya ma cikin musnadin imami an bin hanbal sai ya kaurace masa ya kare masa magana ba har ya koma ga Allah wannan fa ba wai sunna bace wajiba a sunna ce iyaka ka ce kawai sunna ce mustahabba kuma rashin yin ma shi yafi adab al-hudur al-afdal min al-hudur kar mata su je masalatin wannan shi ya fa akan su je amma a dalilin wannan yame ya zage shi kuma ya kaurace masa to irin wannan idan an samu wani dan bariki wani tsagera mara kunya yana kokarin taba sunna to wannan an iya zagin sa bai shiga wannan babu irin wannan zagin ma lada zaka samu in kai domin Allah subhanahu wataala misali kamar masu zagin yan shi'a kamar masu zagin sahabbai yan shi'a mutum ya kama suna abubakar ya zaga ko suna umar ya zaga kaga wannan ba zai fahimci yare na alkur'ani ba ko yare na hadisi a yaren gurguzu zai fahimta saboda haka sai ka labta masa ashir an gane shiken to ta wannan bangare babu laifi amma ta bangaren kawai ka mai da zagi ya zama ɗabi'a haka to wannan shine baya halatta shi ne ma'ana sibabul muslim fasukun wa italihu wato an alshi kufur eh, amma in yanayi ya bai zuwa ga haka ta wannan an iya yi babu laifi an gane da kyau a ah, wannan kira ah, alibam al-bukhari rahimahullah sai kulla babi wanda shi ne babi na goma sha biyar bayan wancan babi ah, ya ce babu uqubati uquqil walidai babi ne wannan wanda ya kunshi bayanin uquba da aka tanadar a sakamakon kangarewa mahaifa a sakamakon bijirewa iyaye abin nufi imam bukhari rahimahullah ya kulla wannan babi da wannan salo da wannan suna a ƙarƙashinsa kuma sai ya kawo maka ainihin a hadisai wanda suke nuni kan abin da babin ya kusa cewa bijirewa iyaye a saba musu da wannan yakan jawo ainihin azabar Allah yakan jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala shine babu uqubati uquqil walidain al uquq bil ayn wa iyaye kan gare musu saba musu yi musu rashin kunya da dai sauran ababe masu kama daga daga ainihin akka ya hukukan an gane daga da aka samu al'aƙiƙa bil'ayil saboda ana yanka wuyan shi ragon suna ɗin an gane to wanda ya bijire wa iyaye ka kamar ya yanke haƙƙin iyaye wanda yake kansa na ya kyautata musu na ya musu biyayya to sai aka kira yi wannan da ne da al'uku abin nufi bijirewa kangarewa saba musu قال حدثنا عبد الله بن يزيد آه، قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن آه، عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال آه، ما من ذنب أجدر أنا أقيراون سيأجيرا أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وتطيعة الرحم آه الإمام البخاري رحمه الله آه سيكاو حديث آه أبو بكرة رضي الله عنه تركشمون النبابي ta hanyar malaminsa abdullah bin yazid ya ce haddasa abdullah bin yazid shi ne abu abdurrahman al-mukure wato malami ne na hadisi kuma sannan malami ne na al-qur'ani abdullah bin yazid abu abdurrahman al-mukure wanda fika ne min thiqat uh, ya rasu hijira ta uh, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tana da shekara 212 uh, duk da yake imamu bukhari rahimahullah cikin littafinsa a tarihul kabir ya ce 212 ko da sha uku Eh, amma abin da yake daidai shi goma 210 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma yana daga cikin rijal na as Su ne a ah, imamul bukhari da Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam nasai da Imam Ibn najar ah, Imam bukhari shi ya yi ruwa ta hanyar sa mubasharatan kai tsaye li annahu shehu amma ke sita muslim abu daud at-tirmidhi an ibn maja su kuma wasu wasitata sannan kuma imam bukhari haka ya yi ruwaya ta hanyar sa wasitatan kuma kamar yadda ragowar asar kutubu sita su kai don haka wanda ya tambaya satin da ya wuce cewa wasu mutane ne talatin 33 wanda imam bukhari ya yi ruwaya ta hanyar su kai tsaye sannan kuma ya yi ruwaya da tsari tsakani to ga wani ka ƙara samu saboda haka sai ka sa cikin lissafi ana nan yau da gobe yau da gobe sai ya ga sun fito gaba da an gane? kala shi kuma ce haddasa na oyainatu bin abdulrahman wainatu bin abdurrahman eh, shi ma suka ne min eh, ya rasu hijira tana da shekara 148 tsakanin dai shekara 150 a wannan tsakanin ya rasu ya bar duniya sannan daga cikin rijal na ainihin al'arba'a su ne asahabu sunan abu daud eh, a tirmizi annasa'i ibn maja da kuma shi imam bukhari cikin al'adab al-mufrad sai zama na wanda basirwa ta hanyar sa ba cikin asabar kutubi sita batun nawa kenan imam bukhari da imam muslim amma shi imam bukhari yayi riwaya wajen sahih bukhari an gane ah, an abihi ka babansa shine wa kenan abdurrahman tunda an ce wailatu bin abdurrahman abdurrahman shine bin jawshan abdurrahman bin jawshan wanda shi ma sika ne min sikat yana daga cikin rijal na al-arba'a abu daud at-tirmizi an-nasa'i ibnu majah an abi bakkarata shi kuma ga abi bakkarata wanda ɗaya daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi abubakar ta shine nufai'u bin al-harith wanda ya rasu zatunar shekara 51 a wata magana kuma 52 amma abinda yake mafi shahara 51 ya rasu ya bar duniya sahabi ne daga cikin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya fi shahara da alkunyarsa saboda sunansa abubakar alkunya kenan sunan kuma nufai'u binul haris wanda hadisansa suna cikin ah, kutubus sitta da kuma da yawa daga malaman hadisi sun rawaito wato anshin hadisansa ah, anin nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam shi kuma ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam qala manzo Allah ya ce ma min dhanbin ah, babu wani zunubi ajidar mafi cancantuwar an yu'ajjila li sahibihi wato Allah ya gaggauta yin ukuba ga ma'abocin shi wannan laifin ma'ama yadda khiru lahu kuma tare da abin da Allah zai ajiye mishi na azaba zai tattala mishi zai tara da mishi na azaba min al-baghi saboda zalunci wa tawti'atir rahimi da kuma yanke zumunta wato babu wani laifi wanda yake mafi tura Allah ya gaggauta hukuma kan ma'abucin laifin a nan duniya tare kuma da hukumar da Allah zai tanada masa a gobe lahira wadda za ta jira shi irin zalunci da kuma ainihin wato yanke zumunci wanda mahallu shahid na na babin cikin hadisin shine faɗinsa wa asir rahim tare da cewa faɗinsa ma min albagai shi ma zai zai shigo ciki wannan hadisi isnadu sahih ya tabbata zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka bayan Imam Bukhari rahimahullah da yawa daga cikin malaman hadis sun rawaito shi ta hanyoyi daban-daban al-Imam Abu Dawud as ya fitar da shi cikin littafin sana sunani abu Dawud a kitabul adab haka al'imam abu isa a tirmizi rahimahullah shi ma fi da cikin jami'in tirmizi a kitabu sifatul kiyama haka al'imam ibn majah rahimahullah shi ma fi da shi cikin sun ibn majah a kitabu zuhud haka abdullah bin mubarak rahimahullah shi ma fi da shi a kitabu zuhud nasa haka al'imam abu daud al-tayalisi shi ma fi da cikin musnad al-tayalisi nasa haka al'imam ahmad bin hanbal shi ma fi da shi cikin musnad nasa haka al'imam abul qasim al-baghawi shi ma fi da shi cikin littafinsa al-ja'adiyyat shi ake kira da kuma musnadu ali bin al-ja'ad wato hadisan da ya rozo ta hanyar shi ali bin ja'ad to sai ake kira littafin da al-ja'adiyat wanda nisbatun ne ila ja'ad wanda shine mahaifin shi ali din wanda kuma malami ne shi abul qasim al-bagawi haka abu muhammad al-bagawi shi ma ya rawato cikin sharh sunna Ta dai hanyar shi abul qasim al-bagawi haka al bin hibban ya fidda cikin sahih bin hibban nasu haka imam al-baihaqi ya fidda cikin ainihin sunan al don haka hadisi ne tabbatacce zuwa ga abubakar radiyallahu an zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sannan abdullahi bin yazid ya samu taba'a ta shu'batu bin hajjaj sannan ya samu mutaba'a ta wakiya bin jarrah sannan ya samu mutaba'a ta yahya bin sa'id al-qattan ya samu mutaba'a kuma ta isma'il bin ulayya wanda shine isma'il bin ibrahim bin miqsam al-asdi wanda yake fi shahara da isma'il bin ulayya wanda ulayya din ismu ummi sunan mahaifiyarsa ne sannan kuma ga mutaba'a ta shi abdullah bin mubarak rahimahumullah jami'an don haka hadisi ne a tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu akwai al-bagawi abul qasim al-bagawi sannan kuma akwai abu muhammad al-bagawi daban-daban su ba mutum ɗaya bane an gane a shi a abul qasim shine abdullah bin muhammad bin abdul aziz abdullah بن محمد بن عبد العزيز شيني من لتافن الجعديات مسند علي بن الجعد wanda ya rasu ya tana shekara 317 shi kuma wancan abu muhammad al-bagawi sunansa al-hussein bin masaud al-hussein bin masaud abu muhammadin nilbagawi shi kuma ya rusu ya sa shekara 516 kaga akwai ratan shekara kusan nawa 200 to da haka shi imamul bagawi mutaakhir ne akan wancan eh, shi wannan eh, abu muhammad eh, albagawi shine mai sharh sunna shine mai ma'alim sunna shine mai masabihus sunna shine kuma littafin al'anwa game da ɗabi'u da halaye na annai muhammad sallallahu shine kuma littafin aljama'u na sahihai to amma kowanne akan ce masa mai albagar da haka yi mutum bai fahimta ba sai ɗauka din mutum ɗaya ne ah, bagawi din nisbatun ne ila bag hakan ce baghashur baghashur wanda gari ne a khurasan iraki kenan yana cikin iraki kasar iraki to bagh duk wanda yake dan gari sai a ce masa albagh to amma wannan ala khilafin ala khilafin asl a bisa sabanin abin da yake asu to amma dai haka ake fada albagawi to shi kuma uh, abul qasim uh, abdullahi bin muhammad bin abdulaziz a wace shekara da su? 300 da? eh? sha? sha shida ko sha bakwai? sha shida shi ba wancan? 500 da? sha shida yawo to shi a uh, abul qasim an ce masa albagawi saboda yana dangantuwa ne zuwa ga ahmad bin maniyar shi ne mai lakabin albagawi ne wanda shi kuma mahaifin mahaifiyarsa da ka shi masa ake ce masa albagawi da ma'anar mai jikan ahmad bin maniyar wadda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi an gane to waɗannan ne su ne mafiya shahara daga cikin malamai na hadisi wanda ake musu laƙabi da al-bagawi ta fuskar nishiba amma akwai ɗaiɗaiku wanda za ka samu cikin kutubu tarajim ana musu nishiba da al-bagawi amma da waɗansu ne mafiya shahara a ƙarƙashin wannan hadisi na na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun fahimci yanke zumunci zunubi zunubi ah, ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce babu wani zunubi wanda yake mafi cancanta Allah ya gaggauta hukuba ga ma'abocin zunubi kuma tare da abin da Allah zai tana damishi na azaba saboda zalunci da kuma yanke zumunci to wannan hadisi ya nuna mun cewa yanke zumunci zunubi ne babba kamar yana zalunci shi ma mai zunubi ne ya zo a wata ruwaya kamar cikin eh, littafin eh, sahih na ibn hibban da lafazin ahara ma min zambin ahara dai abu ɗaya ne al'ahara da al'ajidaru dai afa'al tafadil ne abin nufi abin da yake mafi cancanta mafi dacewa da a yi masa kaza to shi ne kaza to shi al-baghiyu asalinsa fil lugha yakan zo da ma'anar mai at-talab nema kamar da zaka ce baghaytu shay'a idza talabtu ai na yi baghayu na abu kaza yayin da ka neme shi Allah ce fa man ibtagha wara zalika fa ulaika humul ayadun shi yasa karuwa ma ake ce mata mai albaghiyu albaghiyu saboda me ana neman ta da aika ruwanci da ita shi yasa maryam alaiha salam tace qalat anna yakunu li gulamun ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قالت تتي gulamun ta yaya da zai kasance gare ni? suratu ali imran kuma waladu bacin wani namiji bai taba shafa ta ba ma'ana ba na aure sannan ma walam aku bariyan kuma ban zanto karo an gane to kaga karo an ce mata albaghi saboda ana neman ta qala zalika ma kunna nabu fartadda ala atharihima qasasa أي ما كنا نطلب to sannan kuma albaghawi yakan zo da ma'anar barna abin da ya shafi zalunci da dai sauran abubuwan da duk basu dace ba fita daga abin da ya kamata to akan ce masa mai albagai kaga zalunci ma fita daga abin da ya mai ya kamata kamar yadda Allah ce inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah kaga fiska bi kenan wabtagi na kuma aiki ne kaga nema ba baga alaihim ba kaga zalunci bima ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghil fasar fil ard kaga karmi to me albagai ana kaga at-talab nema inna Allah la yuhibbul mufsidin an gani to cewa da aka yi a nan minal baghi to ne za mu ɗauka nema kenan ko zalunci daga zalunci a gane to mun fahimci zalunci da yanke zumunci wato zunubi ne babba sannan mun fahimta a wannan hadisi dukkan wani abu da ɗa zai ga mahaifansa wanda ya shafi cutarwa da baki ne kamar ya zagi baban wani sai a zagi babansa kamar ya gaya wa mahaifan nasa abin da bai dace ba ko ta fuskar aiki da dai sauran abubuwa masu kama da haka mun fahimci wannan mai zalunci ne kuma yanke zumunci zalunci ne yanke zumunci dukkan wani yanayi da zai bayu zuwa ga rashin jin daɗin mahaifa ta fuskar ɗansu to na abin zalunci ne kuma yanke zumunci wanda wanda shi yasa imam bukari ya ka maka shi wannan hadisin a karkashin wannan babin sannan kuma ya kulla wannan babin bayan wancan babin na baya wanda ya kunshi bayanin cewa wanda ya zagi mahaifin wani sannan wani ya zagi mahaifinsa to shi ne shi ya zagi mahaifinsa domin ya zama mai sababin zagi mahaifinsa sai ka maka wannan domin nuni akan cewa dukkan wani ne na cutarwa da baki ne ko da aiki ne ta fuskar su iyaye da ɗa zai yi to wannan abin ka ce masa zalunci kuma ka ce masa ne yanke zumunci sannan a wannan hadisin mun fahimci wajabcin wato tsayuwa da abin da ya shafi zumunci sai da muka fahimci haka ta inda manzo Allah ya ce rashin yin zumuncin yakan jawo mai Allah ya gaggauta wa mutum mai ukuba tun anan duniya bacin wadda zai tanada masa kuma a gobe lahira to babu wani abin ko da Allah zai maka haka akan sai abin da yake ne wajibi saboda ka sadar da zumunci wajibi fil asr a cikinsa kuma an samu abubuwan da suke ba su kai matsayin wajibi din ba amma asalin hukunci game da zumunci wajibi ne amma a cikinsa an samu abubuwan da eh abin so ne in kai amma bai zai maka dole ba kai an gane bai zai maka dole ba eh, sada zumunci kuma bai taƙaituwa kan ka ɗauki sawunka ka je gidan wani kaɗai a ya kunshi daukan wani abu a aika musu ya kunshi hatta a yanayin da muke ciki a yanzu alhamdulillah ta fuskar waya ka buga musu waya ka gaishe su da dai sauran abubuwa na kyautatawa duk suna daga cikin mai sadar da zuci to yana daga cikin tatsewa mutum ya zanto bai takawa ya ce kuma sannan dai tura wani abu na kyautatawa kuma sannan dai ma buga waya a gaisa ya game ƙarshen taɓewa kenan da asara da lalacewa to haka dole a rasa albarka a rayuwa dole a samu matsala dole a samu matsala to da haka zumunci abu ne wanda yake mai mutukar matsayi mai girma kwarai da gaske don haka ma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzala kace din me yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba za mu karanta shi a nan gaba insha Allah ba zai shiga aljanna ba ma'ana in dai yana musulmi ya mutu amma yana mai yanke zumunci to ba zai shiga aljanna ba tare da masu shiga aljanna a karan farko sai an kewaya da shi ta wuta to kaga ya ishi mutum bala'i ko ko da zai shiga aljanna ce an ratsa da shi ta wuta kaga isa bala'i to kaga wanda sai yake nuna girma da daraja da matsayin wato alishin abin da ya shafi zumunci a wato a musulunci wanda in muka duba rayuwar mu a yanzu mu ga al'amuran zumunci sun tabarbare sun tabarbare shi yasa ake cikin tashin hankali ake cikin matsaloli ake cikin barazana da rudani ya zama na wani magashi ɗan uwanka ne amma an ba shi da abin duniya a shi kenan kai. ba ruwanka da shi ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya to amma ga wani ya tara abin duniya kuma ya shahara a gari da abin duniya ta yi ko anguwar ɗaya ma'ana ga gidansu ga kwangon mahaifinka amma sai mutum ya ce yi dan uwana ne ayyaya na ne saboda yana rabin duniya to ila mata haza wani wace irin rayuwa ce irin rayuwa ce kai abin ya ma tsallake ga wato ainihin wannan yanayin har ma ya kai ga mataki ga iyaye idan mutum ya zanto mahaifinsa ba shi da abin duniya shi kuma ɗan duniya inda zai gamu da mahaifin nasa tare da abokanansa sai ce ai ɗanin mahaifina ne ko ɗan uwan mahaifina ne ko mahaifinsa saboda ba shi da abin duniya shi a tunaninsa in yi ce mahaifinsa ne ya rage kansa ne lamba ta ainihin daraja to wani wasu irin rayuwa ce wasu irin rayuwa ce wani fa an zo ana tambayarsa cewa ina neman wane ina ne gidansa kuma wannan wanan da ake nema babansa ne sai ce ka miƙe layi kaza za ka hangi wani mutum dogo baki mai shigar mahaukata to shi ne wanda yake nema ko mahaifinsa to zai mai irin wannan ɗabi'a kai yanzu a matsayinka na gama gari mutum don ya zage ka sai ka damu eh mutanen da iyayensu ba su bari ba su ba Allah ba Allah ma suna gari ba musu daidai ba saboda ya hana su abin duniya sun bukaci a fanta ma kuma a dama taƙi zuwa an buga an buga an buga abin yaki sai mutum ya fara jin cewa Allah ma fa gaskiya ni bai kyauta mun ko da mutum bai fito bi lisanil maqal ba a harshe ya fito amma bi lisanil hal yanayin sai ka hukunta ka don wace rayuwa ce yanwa ba dole a zanto cikin bala'i ba dole a zanto cikin masifa da tashin hankali to rashin zumunci ba karamar masifa ba ce masifa ce babba masifa ce babba shi yasa tattalin arziki na ƙasa yake lalacewa shi yasa ake yawan jinyace-jinyace ake yawan fuskantar matsaloli masu tarin yawa saboda rashin zumunci shi yasa za mu ga mutanen da sun fi mu lafiya sun fi mu jarumta in ka ce me sababin haka to in ka ɗauko zumuncinsu kaɗai ya isa ya gamsar da kai domin mutanen da akwai zumunci wanda har yanzu ko mutanen ƙauye za ga ba su yi bada kan haka ba har yanzu ƙauyawa in dai ba tintirin ƙauye ba to za ga suna kokari wajen son yan uwa biya da ka je ƙauye shi ba ƙauye bukatar sai ya ɗauko abu ya baka a je gona a saro rake ne a kaɗanya ce wane ne a kamaka kuma kowa sai matar ta ta gaishe ka kuma lokacin cin abinci kowa sai ya kama ka abinci yanzu in je simela wajen yan uwa mahaifi na haka yake matan ƴaƴan kannansa kowa eh, sai ya kawo abinci sai a haɗa kwano kusan talatin kuma ni kaɗai to a birni wai haraka turai ko saboda ka ai ba ba ana ba a san da zai zo ba saboda ka abinci yana da limit saboda ka riga an tsara ai baka san da mu za ka zo ta wannan in irin rayuwa ce so wai an waye kenan an ci gaba turai eh, wannan alama ta ci gaba da wayewa ko kaga akwai matsala shi yasa al'amura suke ta lalace suke taɓarɓarewa kai ga shi a nan ka ci wannan ka ci shinkafa kaza ka sha wannan ka sha wannan shi kuwa ba kawai ba abin da yake ci sai gabza amma kuma yafi ka lafiya gabza ce kawai cikar ka mutu amma inda za a je a gwada shi a gwada ka sai a ga yafi ka lafiya yafi ka lafiya to yan kuwa mu ji tsoron Allah wajen kula da zumunci ah, sannan za a ga wani abokane ne an taso tun ana yara an yi firamare sakandare an yi kaza to amma daga zarar Allah yau mutum buɗi ya samu abin duniya shi kenan wannan abokana sai watsar da su saboda haka yanzu ah, ya samu lamba a kan lambobinsu shi yasa su ma abokan sun fahimci rayuwa sai ce a ah, mu yanzu yaran yaransa ne a dade muke abokanansa sai suna ce masa mai gida daki dai kuma ake kwana ana ana matasa a zo gidan wani a ci abinci a ji gidan wani amma yanzu ya samu abin duniya sai dai su zama sa ko suna masa cefa ne a gida an baya to kaga dole yana daga cikin mai yanke zumunci ko in yayi dinki rigar ta fara shikawa ta fara ruwa ya fara dukanta sai ya fara sai ta tara ya abin ku ku kaiwa ne kuma abokinsa rigar da kake da ita ko kuma a gaiwa iyalai iwa eh, wani wallahi ya zai ke wace a gidansa ba abinci akwai wannan abin yi rubuta nan san akwai ragowa ko to eh, to eh, a buɗe waccan sabuwar wannan ragowar a sami ne. tanko ya a ba tanko ya ko wani wane ne ko mudi ko wani haka kai masa wai kuma wannan asabu mafi babu kenan fa wai shine mai mai ragowar imani ke to kaga akwai matsala dole kaga a samu tashin hankali dole a samu matsala to duk wannan yana daga cikin mai yanke zumunci yana daga cikin yanke zumunci yana daga cikin yanke zumunci kaga abokin mahaifinka ka yi girmama shi kawar mahaifiyarka ka yi girmama ta ka ƙi ziyartarta abokin mahaifinka ka ƙi ziyartarsa bayar da suwar mahaifin tunda mahaifin ya riga ya rasa shi ke magana ta kare to dai yana daga cikin yanke zumunci yana daga cikin tsayuwa da zumunci dukkan wasu wanda kasancewa mahaifinka yana hudar su abokanansa ne to ci gaba da hulɗar su dukkan wasu kawaye na mahaifiyarka ci gaba da hulɗar su iyaye ne su to ina kuma ga kannan mahaifiya wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ina ga kannan mahaifi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ka min babu ya wula wannan su suka fi cancanta da kulawa da su fuskar mai sadar da zumunci gare su to rayuwar mu take cikin rudani ita ba rayuwa ta mutane ba kai tsaye sannan ba rayuwar dabbobi ba kuma wato dai manzana bai na manzilata ne kaga ana cikin matsala ke ana cikin matsala sannan a wannan hadisi mun fahimci yanke zumunci yana daga cikin ababen da Allah yake gaggauta uquba azaba ga wanda yake mai yanke su tun a nan duniya tare kuma abin da Allah zai tanada masa na azaba a gome a gobe lahira mutukar bai duba ba wato ainihin uqubatun ajilatun wa ajila ajilatun bil ayn wa ajila bil hamza ma'ana anan duniya da kuma lahira kaga tashin hankali ke shi yasa duk wanda ka same shi da wannan sifa ta yake zumunci ko da kana gari ga abin duniyar tare da shi da kuma sai ka same shi bai da kwanciyar hankali ta zuci zuciyarsa ba nutsuwa kai da ya gan shi ya shigo katuwar mota ko abin da kana ganin ka wani yana jin daji. amma inda za ka duba zuciyar kuma a cikin tashin hankali yake saboda mai yanke zuci tunda an kai matakin da wasu mutane saboda lalacewa iyayensu ba wai an kai yanayin wayewa an zama turawa iyayensu fa wanda suka haife su in suna buƙatar wani abu a wajen su wai sai su bi ta hanyar matansu ila mata haza yaushe wanda? sai su biyo ta hanyar ah, matansu su kama kafa da matansu sannan kuma ita ce a ayi a ya kamata yi wani lokacin mata da kanta za ce ya kamata mai gida wannan kayan naka ba sun daɗe ka dina sa su a nemo wani mana ya aika masa abin ne ya sa su so tattara ki abin nan ya ga ɗan uwanka wani wasu irin rayuwa ce wasu irin rayuwa ce wasu irin rayuwa ce ko kanin mahaifi ko wan mahaifi ya zo gidan mutum kai da matar ka kuna cikin ac saman bene amma shi a gari za a sa masa wani buzu ko da wata ishin fada nan ne masaukinsa da safa a turu masa bakin shayi wanda aka su ba saba breakfast da kwai ba da dankali da wane da waye cikci muni na 'yan birni namu ne wannan amma shi sai da aka masa bakin shayi in ya tashi ma zai koma kawai sai a masa kyautar 'yan birni 'yan naira biyar biyar ɗin sai a samu ta dubu goma a sa a bakalle da alinki a ce to baba ga wannan an yi kudin mota shi in sai ce him ya dauka kudi ne mai abin in Allah bai taimake shi ba sai ya biya yayi siyayya ya siya kaza ya siya kaza yana ganin kudi ne yana ganin dubu ɗari ce ko abin nan ya siya kayan dubu hamsin sai ya duba sai ga ɗan naira biyar bai wuce to wannan wace rayuwa ce wace rayuwa ce ba wai magana ta tasha ba abin wanda yake yana afkuwa ba wasu shaci faɗi ne kawai haka haka yake duk abin da muka faɗa haka yake haka yake to nau ce rayuwa ce to kaga da a samu matsala ba tausayin juna ba at-tarahum at-ta'aruf babu shi yasa Allah yake jiraban ire-iren waɗannan mutanen da miyagun 'ya'ya wanda bukatar su kawai su mutu su ci gado kuma ko da ka mutu ba zai maka addu'a ba sai dai in ya shigo falo ya ga hoton ka cika Allah sarki dadi shikenan Allah sarki dadi shikenan to dama kai baka san Allah ba sannan baka tsora shi a hanyar Allah ba duniya kawai aka nuna masa saboda haka ita yake bukata kuma ka mutu ka bar masa baka yi wa addinin ka komi ba ba kai wa ƴan uwanka komi ba bai kai wa mutanen kirki komi ba kuma ka mutu ka wa 'yan duniya duniya kuma suna ci suna fantamawa sun manta da ke kuma sai dai a koma batun rigimar gado wane ce ni motar baba na ita nake so wane ce a ni kuma da Allah ina so a mun alfarma gidansa na anguwa ka zan nan ina su da Allah shigo cikin rabona in ma da wani ciko ni zan cika da Allah da Allah kawo a mun kokari da Allah ya eh, yi a mun kokari kawo wannan gidan da Allah an zo wajen kasa gida Allah ya zama a rabona eh, in ma kawon ana gani da alamun kuɗi sai a ɗan ciro na ababa shi to kawo ga wannan to haka ake rayuwa fa. to wannan wace irin al'umma ce kuma waya haka saboda ya daraske mutum yana so ya mutu kuma ya ga aljanna saboda aljanna kaya ne na banza yana so ya mutu kawai shi kenan kai tsaye shiga aljanna wanda shi rayuwa ce cikin rayuwa dole mun ji tsoron Allah dole mun tsoron Allah sannan kuma nan da aka ce ukuba fa ita ukuba in Allah ya yi ga mutum to fa ba ta takaituwa ga shi mutum din kare saboda haka idan Allah ya tashi ukuba ga mai yanke zumunci ba ta takaituwa kansa shi kaɗai, a takan shafar dukkan wanda mai suke kewaye da shi matsalar hukuma kenan idan Allah ta yi saukar da ita shi yasa Allah ce wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab sai daga ba sai a tantance a ware masu laifi wanda a sababin su hukuma ta zo da kuma wanda suke marasa laifi in Allah ya tayi sauko da annoba ta fari to fa ba za a ce a wannan annobar take dukkan masu sabo ba masu yanke zumci a'a. har kai ma misalin zama za ta shafe ka in Allah ya tahi saukar da Ebola to ba ta takaituwa kan masu yake zumci a in Allah ya tahi saukar da TLC talauci kowa zai shafa ba sun cewa a kawai wannan talaucin ya shafi masu yanke zumci a kowa da kowa sai dai kai na Allah hakurin da zaka sai zama mai alkhairi sai ka samu lada a kai shi kuma wanda sababin sare hukumar ta zo shi kuma sai ya zama azaba gare shi in Allah ya so da rahama kuma wannan sai zama mai wa'azi gare shi ya tuba ya dawo ya zanto mutumin kirki sannan a wannan hadisi ko mun fahimci wato anishin girman zalunci ta yadda Allah subhanahu ta'ala ke gaggauta hukuma ga mai yin zalunci tun a nan duniya tare da abin da yake tanada masa na azaba a gobe lahira zalunci masifa ce babba bala'i ne babba to amma an waye gari yanzu mutane zalunci masu ke nema da karfi da yaji shi fa zaluncin ka iya cewa guduwa ke amma suna masa sai sun kamo shi don dai a tara abin duniya ƙarshe mutum sai ya yi zalunci ya tara abin duniyar kuma shi ya kasa ci sannan kuma Allah ya jirbe da jinyar da duk wani abin daɗi ba zai iya ci ba likita ya ce to ba kai ba ba cin jannama ba kai ba suga ba kai ba kaza ba kai ba kaza wannan miyar da ya taku ta ƙauye da ka guda kake ganin eh, ta mutanen ƙauye ce sai ce ita za ka koma dole wannan kuka Eh, in zai yi ma ita masara kar ana abin nan da dusar gaba daya a hada abin shi ne abincinka ta fi lafiya don in ba ka su shinkafa ka zana duka watsar da su dole da wani ba kuwa bace ga matan kana gani amma ba ni za ka iya ga matan kana gani amma babu yana za ka babu yana za ka an siyo maganin an je indiya an je misira an je waye don a huta da 'ya'ya mata abin ya gagara ana son a huta kuma allah ya hana saboda an gili kan zalunci ba kuma abin da yake rusa al'umma yake mai da al'umma baya irin zalunci shi yasa hadisi ya tabbata cikin sayi muslim na abu dharn gifari jundub bin junada al-gifari radiyallahu an. wanda al-hadith al ne al-hadith al-ilahi al rabbani hadisi ne mai tsayi manzo Allah yake cewa Allah ce ya ku bayina ni na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya zalunci abin haramtawa tsakaninku da juna saboda kada kuna zaluntar juna inji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun Allah bai zalunta bayi ta kowace fuska subhanahu wa ta'ala saboda haka bayi su suke zaluntar kawukansu ta fuskar aikata abin da Allah ce kar su aikata to amma mutane yanzu zalincin da ƙarfi da yaji amma da shi ya zanto garkuwa da ma alama cewa ya kasan da kake saboda haka yanzu ko a ma'aikata ce ko a kasuwa ce ko a ina da kake kamanta gaskiya sai ya ce ai wani wai shi na Allah shi ba baya cin hanci baya cin riba baya kaza baya kaza wato ana ganin a alama ce ta rashin wayewa kazanto ba ka zalunci kuma mai wannan tunanin fa yana yana kida ya kasa cikin me musulmai yana tunanin ma zai mutu ya tafi aljanna amma ya gini kan zalunci abincinsa zalunci gidan zamansa zalunci motar hausa zalunci tubabinsa zalunci komansa zalunci kuma ba mawaki ya samu su eh, wasu malamai a gefen suna ce ai ba ko yi. a in kajin umara ko aikin hajji amma ga ta riga ta gare ai ranka yadda in banda ba a yi wa Allah ma karambani ai da su mace kaɗan aljannan ko da yake wasu kuma suna cewa sun ba da aljannan akwai mijin yata eh, ana ce masa alhaji abbas mazaunin lagos ne daga baya dawo ya samu abin duniya ba kaɗan ba to irin waɗannan malaman sai suka tare a ginninsa lokacin ana cikin fantamawa da Allah ya kawo jaraba kuma sai suka dare suka baje to in muna hira da sai bai bani ya ce ai shi malam wani kazan da yake ji ya bani aljanna ta musu ashirin to amma saboda yanzu ba da abun duniya inda hanya za ta biyo shi malam wanan ta hanyar gidansa sai dai a ɗari gidansa da sun koyar da kai rike cirbi yana zai haka dan an wuce gidansa ya dogo da fuskar sa saboda ya sanar zaba abin da zai samu to da mun illa ke nan ga al'umma a ce waɗanda al'umma take ɗauka a matsayin cewa su ne malamai su zanto a sannan shugabannin al'umma su masu zanto a to al'umma ta gama samun matsala abu abdullahi al-kurɗabi cikin littafinsa li ahkam al-qur'an tafsirin suratu ali imran tafsirin fadin Allah subhanahu wata'ala innal ladina yakfuru bi ayati llah wa yaqtulun nabiyina bighairi haqq sai kawo magana karkashin ita wannan aya yake cewa an ce dukkan mutanen garin da suka hada ababe hudu to Allah zai tsare su daga dukkan bala'i da kuma tashin hankali inda sun samu ababe hudu to Allah zai tsare su daga dukkan wani bala'i abu na farko shine me imamun adil a sami shugaba ba a zalimi ba abu na biyu alimun ala sabilil huda a samu malami wanda yake bisa tafarkin shiriya a shi kaga me akan samu malami wanda yake ba bisa me tafarkin shiriya ba yana da awa cewa kira yake zuwa ga addinin Allah amma a fakaice kuma me kira yake zuwa kansa kira yake zuwa ga a tara masa abin duniya yace abu na uku shi ne a samu me wa mashayikhun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a samu masu wa'azi masu faɗakarwa tunatarwa umarni da kyakkyawa hali ga mummuna ya ce abu na hudu shi ne nisa'un mutahajjiba sattira kuma mata yi na mutane zanto suna cikin hijabi da suturce al'aura in aka samu wannan shi to amma yanzu mutum yana ganin wayewa shine ya fito da matarsa girjinta a waje saboda haka sai ma ta yi kwalliya ta fesa ta caba ado saboda haka za a ji wani babban taro yana nuna matarsa yana tallan matarsa ah, wani mana ganin ai wayewa ce ma'ana in yayi baki haka musamman masu sabon aure in yayi baki haka abokan suka zo sai ya dauko album na matarsa kala kala sai ai ga ga album din biki saboda haka shi don ku ga matarsa sai ka amma fa mutumin fa ka wannan ina ka samu ta shi kenan shi ai ya gama cin gari wannan hoto an dauka ba dan kwali gashin kai a waje wannan hoto an dauka kirji a waje wannan hoto an dauka da scale wannan hoto an dauka da dogon wando wannan hoto an dauka da doguwar riga wannan hoto a sauka wannan a tsaye wani a tsugunne wani a karkace kuma ana tunanin a haka wa a samu ɗana gari kuma wanda in yi da tana da baba ya masa kulhuwar laƙafa uku dalili fi sha ɗaya to ya za a yi a zauna lafiya kaga mana da matsala kenan to imam al-qurtubi ya ambata cewa inda an samu wannan abubuwa guda to shikenan komai da komai ya zama normal cikin abubuwa Allah zai tsare abubuwa da ta rike waɗannan abubuwa guda to yanzu wanne ne nake da shi kusan kowanne a rasa kusan kowanne a rasa to kaga akwai matsala kenan ita ko matsala in an gano ta mafita shine a yi mai a magance ta ba wai a tsaya Allah ya gyara ba sai da a yi ta addu'a ai kasa abu sai addu'a to Allah ya riga maka bayanin hanyar gyara ya riga turo maka manzanni ya saukar maka da littafi kaga magana ta riga ta kai kuma ya maka bayanin in ka bi ka zaga makoma in ka bi ka zaga makoma don haka zalunci ba karamin masifa ba ce zalunci masifa ce babba to amma a yau mutane sun mai da zalunci shi ne abin nema ta shuwa shugabanni ta ɓangaren ko kai hatta yaro ƙarami ƙoƙari ke zalunci wanda ya fi ƙarfi, wanda hadisi kuma ya tabbata cikin musu na iya bin hima, manzo Allah ce Allah ya yi wahayi zuwa gare ce ku kaskantar da kanku har ya zama na babu wani da yake nuna alfahari ga wani babu wani da yake kokarin yin zalunci ga wani in ku haka za ku zauna lafiya amma yaro karami yanzu kokari yake ya game ya ga ya samu dama ya zalunci wanda ya bukafi inda za ka ɗauki naira hamsin ka ba wa yara ko biyar ne ku raba naira goma goma da wanda ya fi suwa ya kokari yake shi ya ɗauki talatin ya ba su biyar biyar kokarin da yake haka mata a cikin gidan kokarin da suke kira musamman ga 'yan kasuwan da su ba sa zama a gida sau tari karfe shida ya fita kasa ba zai dawo ba sai sai sha ɗayan dare ya dawo bayan na isha to ga majalisarsu nan zai zauna a yi ta hira goma sha ɗaya wani ma sai sha bisu nan zai faɗo cikin gidan saboda haka abin da ya bayan na kuɗin cefa ne eh wannan ga kuɗin cefa ne wannan kuɗin nama ne na naira ɗari biyu in ta tayi sai ta bada naira hamsin a siyo naman naira hamsin ɗari da hamsin sai ta soke saboda haka wani naman na shi mai gida ne sai a dan yanka a sa masa su in ya zo dai kaga ya ga nama shi da an yi mai su ma sun ci naman nan ko iya nasa ko ba sa yi banda kwange to yara tun daga nan suke gani abinda iyayensu suke yi su ma sai su kwaikwaya yaro yana karami ya ga babansa ya tuba riga ya shiga wanka ya ga mahaifiyarsa ta zo tana lalima aljihu in ta ga naira dubu uku ne yan ɗari biyu da ɗari biyar biyar sai ta yi satarwa sai ta ɗauke ɗari hudu sai ta bar ragowa ba za a ɗauke gaba ɗaya ba ma'ana kare gani sai a ɗauke ɗari biyu ko ɗari shida in ya zo duba ce kudin nan ko ai dubu uku ne dubu biyar ne to mene siya kuwa mai gida ka dai tunani ka san ka da mantuwa nan taka ba waki da Allah ko ka abin nan nan ko sai dauka da soki to wannan rayuwa ce mata a cikin gidan zalunci yara kanana zalunci to wace irin rayuwa ce kowa san daɗi almajiri mai bara fa wanda mai bara in yi shiga gida ya ce Allah ruwa ka ce zo sai aka ba shi gabza in ya fito zoren gidan sai ya shi ya fi karfin ya ci tuwon laushi wadda aka sai dai shinkafa kaza almazi fa mai karanta alkurani mai karanta alkurani mai kokarin ya hadace kurani an turo shi daga kauye zo ya nema alkurani to ga abin da yake sai zai zauna lafiya dole a samu matsala zalunci masifa ce babba don haka shi zalunci ya kasu kasu kasan farko shi ne zalunci wanda yake mafi girma wanda Allah bai yin gafara a kansa shirka kenan zalunci ce Allah ce inna shirka la zulmun azim sannan ce wal kafiruna kuma zalimun yace wala tad'u min lahi ma la uka wala ya yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kaga adh-dhalimin al-kafirin ke alladhina amanu wa lan yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun kaga bi dhulmin bi shirkin kenan da nassin hadisin Abu Mas'ud cikin Bukhari da ainihin Muslim to irin wannan zalunci Allah bai gafarta shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima fa qabala bulalan ba'ida sannan sai bangare na biyu shine zalunci tsakanin su mutane wani ya zalunci wani wani ya zalunci wani shi ma wannan Allah bai ne bai yafe wa haske ma'abocin haƙƙi an maida masa haƙƙinsa in ba a yi to a lahira Allah zai karba ya mero mai haƙƙi haƙƙinsa hadisi ya tabar cikin sai muslim manzara da ce lalle za a mayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abota haƙoƙin hatta akuya mai kaho da su soki mara kaho sai an yi ramuwa in ji manzan Allah su sai an yi ramuwa ya kuma tabbata cikin sai musu harisun abin hulai da manzan Allah ka cewa matalauci shi ne wanda zai zo da sallah da azumi da zakka da kaza amma ya zagi wane ya ci mutuncin wane ya ci dukiyar wane ya yi kwace ga wane ya yi kaza ya yi kaza ƙarshe sai a kwashi kyawun ayyukansa sai a bawa wanda ya zalunta inda ragowar haƙƙi sai a ebo zunubin wancan sai a lafta masa sai a kai shi wuta saboda zalunci sannan ɓangare na uku shi zalincin bawa shi ga kansa shi ne abin da ya sami wa Allah da sauransu wannan shi ma zalunci wannan kuma ta tazma mashiya, in Allah ya so zai iya gafarta mutum kuma Allah ya so sai ya azabtar da mutum gurgudan aikin laifinsa sannan daga ba shiga da shi aljanna to da haka zalunci ba ba karamin bala'i ba a sannan kuma muna gari muna rayuwa da shugabanni azzalimai matsalar daga wurin mu ne gurgudan yanda muke gurgudan yanayin shugabannin da zamu samu ka'ida ce Allah ya bari cewa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun haka muke jibuntar da azzalimai ga azzalimai saboda abinda da azzaliman suke aikatawa idan kun zanto azzalimai sai shi wa gabannu ku zanto azzalimai sai kuma Allah ya jirabe ku da malamai su ma azzalimai tunda kuma makareta ne ba addini gaban ku to malaman su ma sai Allah ya ba ku makaretan malamai wanda kawai abin hannunku suke su ba wai so suke samu lada da karantar da kuma yi ga aljanna a ya suke a abin hannu suke bukata suna hawa manya-manyan motoci da ac suna gina manya-manyan gidaje da ac suna hawa suna tara mata jajaye kasan shi bakin mutum jar mace yake su to haka su ma shi ba kadari sai zama na society ya zama da matsala dan haka ibn qayyim rahimahullah cikin littafinsa miftahu daris sa'ada yake cewa yanda yanda shugabanni suka zama to hoto ne na su waɗanda ake shugabanta idan kun zanto mutanen kirki ku sai su zanto na kirki idan kun zanto mutanen banza ku sai su zanto na banza saboda haka duk yanayin da ake ganin shi gabanni sun zama azzalimai to hoto ne na aikin ita al'umma ne gwargwadon munin aikin al'umma kuma gwargwadon ne shugaban da za ta samu to yanayin da ake cikin haka imamu turdushi rahimahullah shi ma faɗa littafin sirajin muluk har ma ke kawo magana shahararriya cewa kamar da kuke zanto haka ake mai jibintar muku da shugabanni in kun zanto mutanen kirki sai ku samu shugabanni na kirki in kun zanto mutanen banza sai ku samu shugabanni na banza shi yasa sai ka ji ana cewa ai wana Allah ya rusa shi Allah ya rusa shi Allah ya sa wana ya hoto shi ma wanda wana yana hawa sai ga an da kuma ana cewa ka ai wana ma wana saboda ga matsalar daga wurin mu mu runguma addini runguma ta gaskiya mu gyara zukatun mu damu da addini damuwa ta gaske magayin da Allah zai damu magayin da Allah zai damu shi yasa Umar bin Khattab radiyallahu anhu kamar da yake cikin al-Musdarak na Abu Abdullah Hakim an-Nisaburi rahimahullah lokacin da yaje Sham an bude ta musulunci ya shiga Sham Syria saboda haka ya zo za a wuce hanya sai da mana garuwa ya taru a wani umar bin khattab radiyallahu anhu sai ya cire kufinsa sai ya ƙara dage kwarjallinsa abu ubaida amir bilin jarrah sai ce haba ya amiral mu'mini ga mutane sun sun taho za su yi shugaban musulunci kuma ganka haka ce kai shiga taitayinka ai inda wannan ya faɗi wannan magana sai na da shi amma saboda kai kana da falala yace mu mutane ne kuma mafi kaskanci cikin kaskantattu ba kowa ba Allah ya zo daga darajar mu ya mai da mu mutane ya mai da mu ne mafiya ɗaukaka a ban ƙasa da musulunci saboda haka idan muka ce za mu nemi girma za mu nemi daraja ta wata hanya ba ta da musulunci ba to za mu koma mafiya ƙasƙantattu ƙasƙantattu in ji umar bilkabba radiyallahu to halin da muka koma da, muna ta ganin cewa mafita shine a shiga kaza dabarar muna ga ita za ta kwace mu da makircinmu da kullakullanmu wanda kuma duk bata lokaci mafita mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu zanto mutanen kirki a karan kanmu mu ga yadda Allah zai da mu to za ka zalunci masifa ce babba kuma babban abin ci ta yaya mutane za su daina zalunci bacin wanda za su hana mutane zaluncin kuma bara suke kan zaluncin ku mutum ne ya san kai ka san ni a zalimi ne kai alshiga ta mala kuma ka zo kana neman kujerar umara a wurina to ya zan yi in gamsu cewa kawo mun bari kuma kana cewa jama'a daina zalunci in gamsu a na san kai matsalaci ne kai ya zan yi daina zai to ita kanta haramun ɗin ta masanci ake mata bara ake mata fadanci ake mata a same ta ana gani ka a yi an samu ci gaba ya za a zauna lafiya to zalunci ba karamin bala'i ba a nan duniya da kuma lahira hadisun ablabin umar cikin sayi bukari kitabul mazali da sayi muslim da jami'u tirmizi manzara ke cewa a zulmu zulmatun yawm al wato zalunci duhai ne ba ma duhu ɗaya ba duhu ne bayan duhu a ranar al abubakar muhammad bin abdullah ibn al-arabi al-malik radiyallahu anhu wanda ya rasu da tana shekara 543 ibn al-arabi bil ma'rifa ba ibn arabi akwai ibn arabi al hati mai littafin al-futuhat al-makkiyya da al-aif al-asrar ba shi ba wannan malami ne sosai na Allah da sunna ibn al-arabi al-maliki muhammad bin abdullahi abubakar a littafinsa kitabul qabas mujalladin sa na karshe wanda sharhi ne na muwatta yana da al-masalik shi ma sharhin muwatta kuma yana da kitabul qabas shi ma sharhin muwatta to a kitabul qabas mujalladin sa na karshe a babin da yake bayani game da mafarki a nan sai ya kawo wani labari yake cewa wani shugaba daga cikin shugabanni ya zo ya same shi a matsayinsa na malamin musulunci ce ala shiga bata malama mafarki ne na ga manzan Allah sai na ga manzan Allah a wani yanayi na baki wuri bakin ma mafi zantowar baki to shi ne abin ya tada mini hankali yake tambayarwa ibn al-arabi al-maliki rahimahullah sai yake ce da shi wannan bakin da ka gani daga gare ka ne ba daga manzan Allah sai ce kamar ya ya ce zalincinka ga bayan Allah da kuma canjawarka ga addinin Allah Ba ana mara wa 'yan bidi a baya ya ce wannan shi ya jawo tunda manzan Allah ce a zulmu zulmatin yau mulkiya shi zalunci duhu haka yace yace wani shugaba daga cikin shugabanni wanda suke baba kere haka ya fara suke sama da fadi da dukiyoyin al'umma ya zo same ni ce yayi mafarki ya ga manzo Allah amma manzo Allah a sura ta baki baki ma mafi zantowar baki nace da shi to wannan bakin daga gare ka ne ba daga manzo Allah bace ta yaya nace da shi zalincin ka ne ga halittun Allah sai ya ce to ya zan yi ce ah to ni ina ruwana sai ibn arabi yake sai yake kokari zai bani uzuri kace ah to ni in ka bani uzuri na karɓi uzurin ka to abe kuma ka bani uzuri na karɓa to karɓa uzurin me zai maka wani amfani zai maka yace ai nan take sakataren sa sai faɗi mutu ma'ana mai ƙara ziron kenan an gane yace rigoro kuma nan take hankalin sa ya tashi ya ce a yi ƙarshe wannan shugaban ya ce ina ma a ce na zanto wani labura da ya fi mun alkhairi akan wannan yanayin da na shiga ciki to kaga wani alamci akwai ragowar mai akwai ragowar imani to amma inda wani ne sai ce kaga wani baki dajin malami ni malamin da haka yake ina ganin sakamakon waye a hiba gidaje ne wai kaji abin da ya ce wai kaza kaza kaza kaza shi san ce ka haɗa inda malami wanda ya waye eh to ai ko wani ko malami a lungu kaza sai aje a sami sai ai ba ba komai kai da ai da mun dukiya ta Allah ce ai hmm. in dai da mun shi kuɗi zo hannunka ai magana sa kare a cika ba komai yace yau yanzu naji malami ma to ya za a zauna lafiya haka ibnu arabi fa to da haka masifa ta tashin hankali game da magana kan zalunci akwai abubuwan fada da yawa kansa za mu ƙara tsawaita bayani a nan gaban sha قال حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا الحكم بن عبد an katada an al الحسن an imran بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قال هن الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وحقوق الوالدين وكان متكئا فاحتفظ qal wazzur imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi ta hanyar malamin sa al-hasan yace haddathana al-hasan bin bishr al-hasan bin bishr shine abu ali al-asl fihi annahu saduq ya rasu da tana da shekara 221 sannan yana daga cikin rijal na imam bukhari da imam tirmizi da kuma imam nasai imam bukhari mubasharatan kai tsaye al tirmizi al-imam kuma kuma wasitatan saboda haka saduqun ne hadisin sai yana matsayin hadisi hasan wasu daga cikin malaman hadisi irin su imamun nasa'i sai rana shi kamar da yake littafin sa kitabun bu'afa wal maturukin an gane al'imamu an bin hanbal kuma ya ce hadisansa ga zuhair hadisai ne munkarai kamar yadda yake cikin tarihu baghdad na al-khatibul baghdadi amma ibn adi cikin al-kamil fi du'afa rijal yace babu wani hadisi nasa wanda yake a matsayin munkari shi a karan kansa saboda haka manakir din ma da ake samu ta hanyar shi zuhair ne kamar yadda al-imam bin hanbal ya faɗa da haka abu hatim yake sadukun ne kamar da yake kitabul jarhi wa ta'ab shi yasa ibnu hajarin cikin hadayu sari muqaddima tafsir bari yake cewa hadisai bi imam bukari kadai ya rawaita ta hanyarsa kuma su waɗannan hadisan guda biyu bai kadaita da su ba ma'ana wasu daga cikin malaman hadisi as-siqatul asbatul udul su rawaito su an gane saboda haka a takeice dai ba shi da matsala قال شيكم يتي حدثنا الحكم بن عبد الملك آه الحكم بن عبد الملك آه ضعيفي آه كتاب والتأذن ابن أبي حاتم yana daga cikin rijal na imamu da imam ibn majah da kuma imamun nasa'i a kitabul qasa'is qasa'isu ali bin duk da yake ibn hajar da askalani cikin taqribut tahzib yayi ar-ramz ya nuna alama kan cewa imamun nasa'i yayi ruwa ta hanyarsa a cikin sunan to wanda wannan wahami ne daga shi al-hafiz rahimahullah imamun nasa'i yayi ruwa ta hanyarsa ne wajen sunan shine kitabul qasais an gane ah, wannan kenan ah, shi kuma an katada wanda shi ne katada bini di'ama katada bini di'ama bi kasri dal ba suka cewa katada bini da'ama kuskure katada bini di'ama bini katada as-sadusi abul khattab wanda sika ne min as-sikat ya rasu za tana shekara 117 yana daga cikin rijal na ainihin sita sitta wasitatan bukhari muslim abu daud tirmizi da sa'ibin maja kuma yakan yi tadrisi na al-isnad shi kuma yace anil hasan shine al-hasan al-basri al-hasan bin yasar wanda ya kusha da al-hasan bin abil hasan abu sa'id al-basri shaykh al-basra wanda thiqa ne min thiqat kuma imam ne min al-a'imma yana daga cikin rijal na ainihin as-sitta wasitatan sannan ya rusu ya tana shekara 110 sannan shi ma kan yi ta dalisi na isnadi shi kuma an imran bin hussein eh, imran bin hussein shi ne abu nujait sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ya rasu hijira da shekara da biyu. ma hadisansa suna cikin kutubus Sita da wasu malaman hadisi su ma sai rawato hadisansa da dama ya ce, kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce, ma taquluna fi zina me za ku ce cikin lamarin zina wa shurbil khamri da shan giya wa sariqa da sata kulna sai muka ce inji sahabbai Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafiya sani kala sai manzo Allah ce hunnal fawahish ai su ne hakikanin alfahashoshi alfawahish jam'u fahishat ma'ana abin da ya kai mutuka wajen muni shine mai fahisha wa fihinna al'uqubatu kuma cikin su akwai uquba da Allah ya tanada daga dukkan wanda yayi ayi masa mai uquba wanda ya zina akwai uquba wanda ya shagiya akwai uquba wanda ya sata akwai uquba sai manzo Allah ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bazan ba ku labari game da mafi girman manya manyan laifuka ba sahabi suka ce eh sai manzo Allah ce ashirku billahi azza wa jal wato yin shirka da Allah taranya wani Allah da Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya shafi tauhidul uluhiyya ko tauhidul rububiyya ko tauhidul asma was sifat wa walidai wannan shine mai mahallu shahid da kuma sabawa iyaye da kangare musu wa kana muttaki'an alhali shi manzo Allah ya kasance yana cikin gide fa hatafaza sai daidaita a zaune ma'ana ya gyara zama qala sai ce wazur da kirkira da ƙarya a jihu mutum da ita Ka kaga mutum ƙarya kai ka ce wani ya ka kowa na yi ka an gane to wannan hadisi isnaduhu da'if bai tabbata amma ma'anarsa kuma tana da kyau tunda wasu hadisan sun yi ne sun zo da ma'ana amma shi a karan kansa ta fuskar sa da'ifi ne da'ifil isnad al-imam at-tabarani ma fi da cikin al-mu'jam al-kabir nasa da kuma litafin sa musnad ash-shamiyyin hadisi ne da'ifi al-hafiz ibn hajar cikin fatahul bari a kitabul hudud a babu ramiyil muhsanat babu ramiyil muhsanat ya kawo shi wannan hadisin domin bayani kan kidaya alkaba'ir manya mai laifuka sai ce hadisi ne isnaduhu hasan hadisi ne isnaduhu hasan to ta yare zama hasan bayan kai da kanka alhafiz ibn hajar rahimahullah cikin takaribu tazib ka ce alhakan bin abdul malik ba'if ne kuma ka ce alhassan albasari yakan yi ta dalisi kuma gashi ya ce an imran bin hussein to ta hadith zai zama hassan to kaga wannan ghafala ce makashufa min al ibn hajar rahimahullah nu ya kanta jadi yanda mutum ya kai ga mataki na ilimi to wannan bai hana kuma yi ne yayi kuskure don haka hadisi ne a ba'ifi inda yace hasalul ma'ana ko sahihul ma'ana magana ta kare tunda wasu hadisai sun tabbata ta wata hanyar da ma'anar shi hadisin wannan kenan an gane duk da yake a ruwaya cikin al-mu'jamil kabir na tabarani da musnad shamiyin ya rawato ta wata hanya amma dai akwai ana ana ta shi katara da kuma ana ana ta al-hasan al-basri wanda kuma dukkanin su mudallisai suka yi ta dalisi na isnadi an gane kyau wanda mun yi bayani kuma abin da yake jawo magabata sukan yi ne sukan yi ta dalili babban abin da yake jawowa ba wai shikenan ba hubbul ulu san samun kusanci tsakaninsu da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake bayuwa su yi haka wanda Abdullah bin Mubarak kuma yana faɗa kamar yadda yake cikin Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab Islami yana cewa ba wai in ba wai kan hadisi shine samun kusancin ka ga manzo Allah ta fuskar isnadi ba a kyan hadisi ya zanto mazajensa sun inganta yace wannan shine abin duba isnadi ya zanto ya tabbata da aka duba ga yanayin lokaci ya game da fikihun hadisin zamu tsaya haka sai sattin gaba muna raye sai mu ambaci fikihun sai kuma mu tafi babi na gaba insha Allah wa bihadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin masha Allah Yol dışında mı? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan yana tambaya game da cewa shi yana samun damar yin azumin da alhamis to kuma sai wani dalili ya sa bai azumci azumin ranar litinin ba zai iya azumta na ranar alhamis in eh, zai iya ah, babu komai zai iya ya so daga baya sai ya ci gaba da yadda yake ainihin gabatarwa wallahu alam ah, wannan kuma cewa yake shi bai san iyayensa ba sai bayan da ya kai shekara 22 ya taso a hannun eh, yan uwan ko iyayensa ne amma sun isa gaya masa iyayensa kuma wajen suna ma ba da sunan iyayensa yake amfani ba saboda haka abin yana damunsa eh abin da yake wajibi shine a sanar da mutum iyayensa in ma rasuwa suka yi a gaya masa cewa mahaifinka kana karami ga shi ya rasu ita ma mahaifiyarka haka kuma asali shine mutum ya yi amfani da sunan mai mahaifinsa eh udu'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah yau to wannan shine abin da yake asali shine ya ya kamata eh, wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika nastatu bilik sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillah